صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. labaran duniya mai karantawa mustapha adam da farko ga Kano su. dakarun kare juyin halin musulci na iran sun kai hari karo na goma sha bakwai a ƙarƙashin farmakin wa'adu sadiq a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila limamin tehran ya ce 'yan sahiyoniya sun kiɗime saboda har-har makamai masu linzami na iran Ƙungiyar Ikhwanul Musulmin ta ƙasar Masar ta aiko da jagoran juyin halin musulci na Iran wasiƙar nuna goyon baya. yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun. dakarun kare juyin juhar musulunci na iran sun kai hari karo na goma sha bakwai a ƙarƙashin farmakin wa'adu sadiq na uku a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila majiyar dakarun kare juyin juhar musulunci na iran ta ce sun harba makamai masu linzami masu nauyi a kan sassa mabambanta na falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya daga can haramtacciyar kasar ta yahudawa kuwa rahotanni sun ce makamai masu linzami da yaran ɗin ta harba sun fada kan muhimman wurare a cikin tel aviv da kuma haifa sun kuma haddasa barna mai girma kamar yadda kafin watsa labarun suka ambata wasu kafin watsa labarun 'yan sahaniyar dai su rika nuna hayaki da gobara suna tashi daga wurare da makaman na iran suka sauka a haifa da tel aviv tun da safiyar yau juma'a ne dai iran ta harba wani makami mai linzami kwaya ɗaya tal da ya sauka a kan yankin biiru saba a kan wata cibiya mai matuƙar muhimmanci ta 'yan sahayuniya limamin tehran ya ce 'yan sahayoniya sun kiɗime saboda hare-haren makamai masu linzami da iran take kai musu wanda ya jagoranci sallar juma'a nan birnin tehran ya bayyana cewa 'yan sahayuniya sun yi mamaki ganin yadda makamai masu linzami na iran suke haddasa tsoro a cikinsu hakanan kuma yadda ake harbo jiragensu na yaƙi a iran hujjatul islam wal muslimin muhammad jawad haji akbari ya bayyana cewa Alƙur'ani mai girma ya yi bayani kan cewa ayyukan da allah maɗaukaki yake karɓa su ne waɗanda mutane masu taƙawa suke yi hakanan kuma ya yi magana kan batutuwa da suka shafi tsarin iyali da ya ce yana da muhimmanci a musulunci sannan ya da cewa fiƙihun musulunci ya baiwa tsarin iyali muhimmancin hujjatul islam wal muslimin muhammad jawad bari ya bayyana cewa a wannan zamanin da ake ciki an buɗe yaƙi gadangadan akan faɗa da iyali domin rusa su tare da bayyana abin da yake faruwa a gaza a matsayin kyakkyawan misali na hakan da ya taɓo karatowar shigowar watan almuharram da jayun ashura limamin na tehran ya ce yanayin da ake ciki a wannan lokacin na yaƙi ya samu jin hakikanin abin da ashura take nufi da kuma juyayin watan muharram har ila yau limamin na tehran ya bayyana shahadar kwamandoji na dakarun kare jinju halin musulunci da sojoji da cewa ya sake tunatowa da al'umma iran abin da ya faru a lokacin kallafaffen yaƙi Kuddatul islam wal muslimin muhammad jawad haji akbari ya yi jinjina ga shahidai da bayyana su a matsayin waɗanda za su nuna wa 'yan baya hanya Kuddatul islam wal muslimin haji akbari ya bayyana yadda al'ummar iran suke son ganin an ɗauki fansa a kan jinanan shahidai kamar yadda jagoran juyin jihar musulunci na iran sai da aliyu hamna'i ya bayyana hakanan kuma ya ce ya zuwa yanzu abinda 'yan sahayoniya suka gani na mayar da martani su min taɓa ne domin za a koya musu darasin da ba za su taɓa mantawa da shi ba to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran an gudanar da zanga-zangar nuna fushi akan hare-haren haramtacciyar ƙasar isra'ila a faɗin iran an gudanar da zanga-zangar nuna fushi a kan hare-haren haramtacciyar ƙasar isra'ila an gudanar da zanga-zangar a faɗin iran ne domin nuna fushi a kan hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kawo iran tare da yin jinjina ga dakarun kare juyin halin musulunci da suke mayar da martani kamfanin dillancin labarun maher ya nakalto hudubar da limamin juma'ar garin ahawaz ya yi wanda ya sanya kakin soja da kuma bindiga a hannunsa yana tsakiyar mahalatta sallah da su ma suke sanye da likafani masu zanga-zangar dai sun kuma rika bayar da taken ci gaba da ɗaukar fansa akan abokan gaba 'yan sahayoniya an gudanar da irin wannan zanga-zangar ne dai a cikin garuruwan banta na faɗin iran tare kuma da yin jana'izar shahidai a wasu garuruwan Ƙungiyar Ikhwanul Musulmi ta aikowa da jagoran juyin juhan musanci na Iran wasikar nuna goyon baya. Wasikar da ƙungiyar ta Ikhwanul Musulmi ta aiko wace muƙaddashin jagoranta Dr. Sa'ar Abdulhaq ya rattaba wa hannu. Ta ƙunshi nuna goyon baya ga jagoran juyin juhan musanci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei saboda barazana da 'yan sahiyoniya da Amurka suka yi wa rayuwarsa a bayan nan. hakanan kuma wasikar ta kunshi cewa mukaddashin jagoran kungiyar da kuma ita kanta uwar kungiyar suna nuna cikakken goyon bayan su ga jamhuriyar musulunci ta iran a faɗan da take yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma mika ta'aziyyar shahadar kwamandojin soja da kuma masana da 'yan ƙasa da basu ji basu gani ba wasikar ta fara da cewa da sunan allah mai rahama mai jin ƙai jagoran juyin juya halin musulunci sai da aliyu khamna'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da sunana da kuma sunan kungiyar ikhwanul muslimin ina son in jaddada cikakken goyon bayanmu ga jamhuriyar musulunci ta iran wajen fuskantar wuce gona da iri na 'yan sahiyuniya makiya kamar kuma yadda muke gabatar muku da ta'aziyya akan dukkanin shahidai kwamandoji masana da kuma 'yan kasar iran da basu ji basu gani ba harin da 'yan sahiyar suka kai wa iran wani sabon shafi ne a ƙarƙashin wuce gona da iri da suke yi a kan gaza domin hukumar 'yan sahiyar sun kai wa jamhuriyar musulunci ta iran hari ne da zuma ɗaukar fansa a kan taimakon da take baiwa mai falasɗinu hakanan kuma saboda wasu manufofi na son shimfiɗa iko a cikin wannan yankin ta hanyar raunana dukkanin kasashen da suke da ƙarfi a yankin hakanan kuma sun yi amfani da taimakon da amurka da kasashen yammacin turai suke basu bayan cin ƙasar da suka yi a farmakin guguwar a ƙasa ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 sun saki hannun gwamnatin netanyahu mai tsatsauran ra'ayi domin dawo da tsaron da ta rasa ba ta da la'akari da hanyoyin dabbanci da take amfani da su ba wajen cimma hakan. To ƙarshen labarin duniyar kenan. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan sojojin ƙasar Iran. wanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare jin hal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba, jiragen yakin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin. inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jimuwa musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo jiragen yakin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shiga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jimar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan hamshi Isra'ila. tun bugu na farko tare da makamai masu linzami al'amura suka fara soyawa farin ciki na yahudawan ya fara zama baƙin ciki don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba kafin iran ta fara ramawa da jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i ya soya sojojin da suka yi shahada da wasu ya kuma gabatar da dukkanin sauye-sauyen da ya kamata a yi a cikin shugabancin sojojin ƙasar a yau an wuce mako guda da fara wannan yakin kuma abin da ya faru a cikin kwanaki kimani tara da suka gabata ta bayyana cewa a fili hamshi ƙasar isra'ila ba za ta iya yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran ya daɗe ba saboda karfin makaman da jimhuriyar musulunci ta iran musamman makamai masu linzami samfulin kurus da kuma ballistic wa'anda take da su wanda ya wuce karfin tsammanin hamfi ƙasar isra'ila tare da wannan kamar yadda jagoran junju hali musulunci na iran imam said ali hamnai ya faɗa bayan hari na farko a jawabinsa ga mutanen ƙasar iran ya ce Yahudawan sun yi kuskure, to a nan ya tabbata cewa sun yi kuskure. Yahudawan sun yi nadamar fara yakin, saboda suna tsammanin sun fi kowa ƙarfi makamai a gabas ta tsakiya. Don haka idan za mu ɗauki natijan wannan yakin da hamdukasar Isra'ila ta fara da jamhuriyar musulunci ta Iran da sunan hana ta mallakar makaman nukiliya. To ya zuwa yanzu dai za mu iya cewa jumhur musulunci ta Iran ta sami nasara a kan hamci ƙasar Isra'ila kuma da yardan Allah wannan nasarar za ta ci gaba har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yakin. Asarorin da hamci ƙasar Isra'ila ta yi a cikin mako guda da ya gabata sun hada da rugurguza manya-manyan biranen ƙasar wato Yafa ko kuma dai Tel Aviv babban birnin ƙasar. da kuma birnin Haifa cibiyar tattalin arziki na hamshe Isra'ila. Sannan sun rasa jiragen yaƙi mafi tsada da suke tutiya da shi har guda hudu a cikin mako guda a nan ƙasar Iran. Don haka ne jiragen yaƙi hamshe ƙasar Isra'ila suka fasa shiga sararin samaniyar jumhuriyar musulunci ta Iran don kada a kakkaɓo su. Don haka ne jiragen yakin ƙasar Isra'ila suka fasa shiga cikin ƙasar Iran sai dai su shiga ƙasar Iraki su kuma cilla makamai masu linzami zuwa cikin ƙasar ta Iran. Banda haka wani babban al'amari da ya faru a yaƙin kwanaki tara da suka gabata tsakanin hamdu ƙasar Isra'ila da jami'ar musulunci ta Iran da alamun Yahudawan tare da taimakon Iraniyawa munafukai a cikin gida sun yi fasa ƙorin makamai na drones suka shigar da su ƙasar Iran sannan suka kafa kamfanonin harhaɗa su wato ƙananan jiragen yaƙi a cikin birnin Tehran da wasu birane kamar Isfahan inda a cikin dare sukan harhaɗa wa'annan jiragen ɗauke da bamai su tada su su kuma jefa su a kan gidajen mutane ko kamfanoni ko ma'aikatan gwamnati su kuma lalata su. Munafakai sun jawo asarori masu yawa ga ɗaiɗaikun mutane a cikin wa'annan garuruwa, har kuma suka jawo asarorin rayuka a ciki, wanda ya sa jami'an tsaro a juna musulunci ta Iran suka ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama yana taimakawa hamfikisar Isra'ila a cikin Iran, hukuncinsa kisa ne. kuma babu jinkiri wajen gurfanar da shi a gaban kuliya. Ya zuwa yanzu dai alkalai su yanke hukunci na kisa akan wasu daga cikin wa'anda aka kama, an kuma zartar da hukuncin kisa a kansu. Wa'annan munafukai dai sun fi wato gudanar da ayyukansu a cikin dare, inda suke fidda wa'annan jiragen su kuma shagaltar da garkuwan sararin samaniya na ƙasar Iran kakkaɓo su ɗaya bayan ɗaya. Daga nan za mu fahimci cewa yaƙin da jumhuriyar musulunci ta Iran take fafatawa da ƙasar Isra'ila yaƙi ne da ƙasar Isra'ila daga waje da kuma yaƙi da munafukai masu goyon bayanta a cikin manya-manyan biranen ƙasar. A ɓangaren siyasa kuma mafi yawan ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da ƙasar Isra'ila saboda yaƙin da take kaiwa jumhuriyar musulunci ta Iran. sun kuma tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta fi hanji kasar isra'ila ƙarfin makamai da kuma kayayyakin yaƙi musamman makamai masu linzami don kai farmaki da kuma garkon makaman masu linzami na sararin samaniya sai dai ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman ƙasashen turai ba su yi allah wadai da takalar yakin da kasar isra'ila ta yi wa kasar iran ba wannan kuma saboda wato gurinsu ne suka cewa an yaƙi ƙasar iran an kuma sauya shugabancinta amma sauran ƙasashen duniya musamman rasha da china sun yi allah wadai da hamji kasar isra'ila kan takalar yakin da ta yi da jimhuriyar musulunci ta iran sun kuma bayyana cewa idan har yakin zai taɓa maslaharsu a ƙasar iran to mai yiwuwa su shiga yakin suna taimakawa iraniyawa shugaban ƙasar amurka donald trump ya zargi wato ƙasar china da bawa jumhuriyar musulunci ta iran makamai masu linzami samfurin ballistic wanda ake kira hypersonic sannan ya yi barazanan zai shiga yaƙi ya kuma taimakawa ƙasar isra'ila kan ƙasar ta iran saboda baya son iran ta mallaki abin da ya kira makaman nukiliya amma da alamun shugaban ya rikice sai yana son ya naɗe tabarman kunya da hauka yana cewa nan da ‘yan kwanaki zai warware kome kuma ya yi kira ga mutanen Tehran su bar birnin. Trump ya kwana da sanin cewa idan ya kuskura ya shiga yaƙi da Iran don taimakawa hamji ƙasar Isra'ila To abinda jagoran juyin hali musulunci Imam Said Ali Hamna'i ya faɗa na korar sojojin Amurka daga yankin gabas da tsakiya zai tabbata kenan. Da farko dai kamar yadda kasa, Isra'ila ta kasa kare kanta daga makamai masu linzami na ƙasar Iran, haka ma makaman za su yi ta faɗawa a sansanonin sojojin Amurka aƙalla guda goma sha tara da suke yankin gabas ta tsakiya saboda garkuwar makaman masu linzami da Kasar isra'ila take da su su ne amurka take amfani da su a wa'annan sansanonin sojojinta a yankin gabas ta tsakiya don haka kamar yadda hamdikasar isra'ila ta kasa samun nasara a kan ƙasar iran saboda haka shugaban ya rikice don baya son ɗaukar ƙasƙanci saboda ya kasa samun nasara a kan iran na ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya sai kamar yadda yake so sannan idan ya shiga yaƙin yana da tabbacin cewa ba zai sami nasara ba saboda makaman da yake da su su ne hamsar israil take da su kamar dai yadda iran ta sami nasara akan hamsar isra'ila za ta sami nasara akan amurka ba wata taba ba don haka trump ba zai so abin kunya ya same shi kamar haka ba wanda kuma yana iya shafar shugabancinsa a Amurka. Sannan sauran manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda suka haɗa da China da Rasha ba za su so Amurka da ƙasashen yamma su sami nasara a kan Iran ba, saboda kowannensu yana hulɗa ta kasuwanci ko tattalin arziki masu yawa da ƙasar Iran. Misali ƙasar Rasha tana zuba jari na kimani dala Amurka biliyan takwas a ƙasar Iran. Don haka, samun nasarar Amurka kan Iran zai sa ƙasar Rasha ta rasa dukkanin jarin da ta zuba a ƙasar Iran. Banda wannan akwai wasu al'amuran tattalin arziki da suka haɗa Rasha da Iran, daga ciki akwai layin dogo wanda zai taso daga ƙasar Rasha ya ratsa cikin Iran ya wuce cikin Pakistan da India har zuwa ƙasar China. ƙasashen biyu dai sun yi nisa a cikin wannan shirin. Ga kuma bututun gas wanda ƙasar Rasha za ta shimfiɗa zuwa bakin tekunan ƙasar Iran don sai da iskar gas ga ƙasashen gabas. Sannan babban al'amarin tattalin arziki da ya haɗa Iran da China kuma shi ne wato yarjejeniya mai dogon zango na shekaru 25 wacce a cikinta Iran za ta sayarwa ƙasar China ɗanyen man fetur. a farashi tabbatacce ko da farashin ɗanyen mai ya sauya a kasuwannin duniya. Don haka waɗannan manya-manyan ƙasashe biyu ba za su so a sauya gwamnati a ƙasar Iran ba saboda wa'annan dalilai da muka ambata. Da wannan dalilan ne kuma ƙasashen China da Rasha suka yi tir da yaƙin da Isra'ila ta farwa ƙasar Iran da shi sannan har ma a wasu lokutan sun bayyana cewa suna iya shiga yakin a ɓangaren ƙasar Iran idan sun ga cewa gwamnatin Iran za ta faɗi. A wani ɓangaren kuma al'ummar musulmi musamman larabawa sun ga ƙasƙanci a hannun ƙasashen yamma musamman Amurka shekaru ɗaruruwa da suka gabata. sannan al'amarin falastinawa wa'anda wa'annan ƙasashen suka kafa hamshin isra'ila a ƙasarsu wanda kuma suka shiga yaƙe-yaƙe da dama da ita a shekarun da suka gabata suka kuma kasa wato samun nasara a kanta to ganin nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a kan ƙasar isra'ila to da alamun zai zama dole a shafe hamshin ƙasar isra'ila bayan ƙasa sannan a kafa ƙasar falastinu mai cikakken iko kuma memba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan zai faranta wa ƙasashen Laraba da Musulmi rai a kan yaƙin da Amurkar Isra'ila take fafatawa da Iran a halin yanzu. To a halin yanzu dai yaƙi na ci gaba a tsakanin Amurkar Isra'ila da kuma Iran kuma da alamun nasara tana ga jamhuriyar musulunci ta Iran ƙarshen wannan yaƙin. Amurkar Isra'ila da ƙasashen yamma masu goyon bayanta za su ji kunya. kuma daga yanzu za su fara shiga su da jumhuriyar musulunci ta Iran. Masu sauraro a nan za zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa wabarakatuh. koyi harshen Farisanci. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin shirin muna mu koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na hudu daga nan sashen Hausa na murjin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ake birnin Tehran. Kamar dai yadda aka sani muna cikin bayani dangane da yadda Ramin da Muhammadu suka zama abokan juna. A yau Muhammadu da Ramin sun tafi wurin kwanan ɗalibai ne tare a cikin motar bas, kuma dukkaninsu suna zaune ne a wuri guda. Bayan sun shiga cikin motar bas ɗin sun fara tattaunawa dangane da batutuwa da suka shafi wuraren kwanansu. Ɗakin Muhammadu dai ƙarami ne, kuma yana da kwaramniya matuƙa akan haka ne ya shiga neman wani ɗakin to ko ya dace a faɗi tashin da yake na neman ɗaki sai a mu domin jin yadda ta kaya amma sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda aka saba. خوبی؟ کنا ممنون دگودیا آیا شن ساختمان گینی یک بیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کینن اتاق دکی جدید سابو اتاق جدید سابون دکی می خواهم این آسان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک گرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه تخت گدو خالی وند باب کومی اتکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اتکن در اتاق اتکن دایکی ما مو اتاق ما داکن مو بیا کزو خیلی عالی است ینا و قره به اتاق زوا داکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامین خوبی؟ سلام mamnun آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To yanzu kuma sai a sake sauraron wannan tattaunawa tare da fassararta. سلام رامین خوبی؟ سلام علیکم رامین کنه لپیا سلام ممنون و علیکم السلام دگودیا آیا شما در ساختمان یک هستید؟ شن کنا زوننی اگینی نفرکو؟ نه من در ساختمان یک نیستم. ا با این زونه بنه اگینی نفرکو پس شما در ساختمان دو هستید؟ کنن کنا زونه نه اگینی نبیو بله اتاق من در ساختمان دو است نعم دکی نه یه گینی نبیونی من یک اتاق جدید می نی اینا و ونی سابن دکی اتاق جدید؟ چرا؟ سابان داکی می؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است نی اینا سان ونی سابان داکی نه سبوده داکی نه کرمی نی کما اینا ده ما در اتاق یک تخت خالی داریم مو اداکی منا ده گدو وند باب کومی اکنسا شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ کی اداکی کنا ده گدو وند باب کومی اکنسا؟ بله به اتاق ما بیا نعم ka zo ɗakinmu. خیلی Ali است. Da kyau To Madalla bayan da aka je wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin, yanzu dai mun fahimci cewa Ramin yana da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa a cikin ɗakinsa. a kan haka Muhammadu zai iya tafiya tare da Ramin ya rayu tare da shi a cikin ɗakinsa su zauna tare. Saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da kyau domin fahimtar یده سکه کلمومی د کما یده سوتن حروفا که سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To madalla, an ji dai yadda wannan tattaunawa ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin wannan shiri, kuma suna buƙatar su ji yadda ta kaya, shin Muhammadu ya iya samun ɗaki a ɗakin Ramin ya kuma kasance tare da shi kamar yadda ya nema a cikin shirye-shiryen da za su biyo bayan wannan? za dai mu ji yadda ta kaya. To amma kafin mu rufe shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku sai kun sake sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. خوبی؟ kana lafiya? Mamnun. da آیا شن ساختمان گینی یک دیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم نی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون داکی میخواهم این سان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه نی تخت گدو خالی وند باب کومی از تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اچکن در اتاق اچکن داکی ما مو اتاق ما دایکی مو بیا kazo. خیلی عالی است yana da kyau kwarai. be otaq zuwa daki to madalla to sai a mu a mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da ramin dangane da neman ɗaki da Muhammadu ke yi a ɗakin Ramin. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammadu da Hajifur da ya haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa inda muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi. da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma zamantakewarsu game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya mu sana hankali a cikin shirin. idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda ɗan adam ya ɗamfari da shi a cikin shirin da ya gabata malam hafiz muhammad sa'id mai nazari a cibiyar addinin musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa a yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. a matakin farko muna so mu san menene ya sa muke bincike game da Allah da siffofinsa da ayyukansa a nan shi ne dole mu zo da tambayi guda biyu wayanda za su taimaka mana bayan da wannan ansa ta dalilin bincike game da samuwar Allah maɗaukaki. Na farko akwai tambayar cewa menene ya sanya mutum yake bincike game da samuwar mahalicci da ayyukansa na biyu menene kuma natija da za a girba idan an san mahalicci aka yi imani da shi aka riki addininsa wanda yake kunshe da dokokinsa da shiryawarsa ga wannan halitta ta ɗan adam da duniya baki ɗaya a matakin farko a tambaya ta farko malamai da dama a cikin littattafai daban-daban sun kawo dalilai na ɗaya da suka kawo akwai cewa domin mu kubuta daga cutuwa da za ta iya samun wani irin cutuwa ne za ta iya samun mu wannan yana buƙatar mukaddima mukaddima ta farko shine ɗan adam kamar yadda bahasin ya gabata yana da fidira wannan fidira din tana buƙatar haske na hankali da kuma haske na ilimi wani lokaci hasken hankali baya wadatuwa sai da hasken ilimi wannan ilimin wahayinsu ake yi yakan zo dan adam daga wanda yake sama da ɗan adam yake mahalicin dan adam idan haka ne akwai fidira akwai ilimi akwai hankali idan fidiran nan ta tashi neman ubangijinta takan yi nemi taimako daga hankali idan hankalin nan ba shi da haske sakamakon cewa ba a yi amfani da shi ba domin duk hankali haske amma idan ba a yi amfani da shi sai a kira shi hankalin da ba shi da haske an yi amfani ne da wahani ɗimuwa da take samun ɗan adam da sake-saken zuci da sake-saken kwakwalwa sai aka kira su hankali sakamakon cewa suna kusa da shi suna tare da shi da wannan sake-saken kwakwalwa da kuma sake-saken zuciya dukkaninsu sai su nemi wani ubangiji daban wanda suke ganin shi ne ya dace su kira shi ubangijinsu har ma su yi mishi bauta har ma su yi mishi yanka asali ma har sukan yanka mishi ayansu to sai zamanto karkashin wannan sake-saken tunani da kuma sake-saken zuci sai su haifar musu da canfe-canfe iri-iri idan suka haifar musu da canfe-canfe iri-iri sai kuma su fada cikin jahilci daban-daban rayuwa ta kunci ɗan adam ya zama tunani kamar yadda dabbobi suke tunani. To madalla, Malam Hafiz yana cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta faruwar mutum da addininsa da ya imani da shi. A lokaci guda kuma sai suka ka ga wayansu mutane sun fi mu tunani da hankali sun fi mu gyara na zuci da kuma na zahiri mutane ne kamillu masu siffofi na dukkan kamala kama da rikon amana da son alheri ga mutane da rahama ga mutane da juriya da hakuri sannan ba mu taɓa ganin wani abu na kaskanci na munanan halaye da gare su ba sai suka zo suka ce mana akwai wani ubangiji kuma wannan ubangijin shi ne wanda ya kama da fidiranmu ta cin masa sai ta yi kuskure ta wani waje sakamakon shaidanci na sake-saken zuci da tunani da ya mamaye ɗan adam muka ga kuma ba ma kawai sun yi da'awar shi ba a sun dage wajen bauta masa bayan sun dage wajen bauta masa sun kira mutane akan wannan bayan sun kira mutane akan wannan sun fuskanci dukkan tsananin rayuwa a kai ta yadda dokokin nan masu wahala nasu sun ɗauke su ƙari akan wannan dokoki sun ɗora wa kansu wasu umarni daban-daban kamar misali wajabcin sallar dare wajabcin azumomi a na kwanaki ayyanannu sannan kuma sun yadda ma a kashe su akan imani da wannan ubangiji maɗaukaki to a yanzu a hankalce gare mu ba zai zamanto wani abin izina ba da kuma alal akalla mutum ya ɗauki matakin kare kai me ya zo ya rusuna ga wannan maganganu cewa akwai ubangiji kuma ya shiga cikin bincike kan wannan ubangijin nasa ya san siffofinsa da ayyukansa domin ya samu gamsuwa da samuwarsa da wannan siffofi nasa da ayyukansa kamar da yadda yake a sha'anin rayuwa da mutum zai ga mutum wani ya taho da gudu da mota yana cikin safara yana cikin mota za shi wani gari sai ya ga wani da gudu ya dawo yana zuwa sai ya ja birki da ƙarfi sai ya ce mishi to ka sani fa akwai yan bashi a hanya suna nan suna kawo mutane suna kwace musu dukiyoyi kana ganin wannan mutumin da ya gaya mishi haka shi wanda aka gaya haka wanda yake cikin tafiya zai ce to bari da ya wuce kawai ba komai ina hankalinsa zai ce masa alal akalla idan baka yi ba to ka ɗau matakin abin da ake taka tsantsan domin idan ya kasance wannan mutumin ya yi daidai to ka kiyaye kanka idan ya kasance ya yi kuskure ne to shikenan baka dai cutu ba Allah kalla ka samu lafiyarka wannan shi ne cikin abin wani bukurasani wanda yake inkari yake musu samu ubangiji daga cikin mulhidai da ya zo wajen imam rida yana so yi magana da shi game da cewa babu Allah imam rida yana shigowa sai nuna min shota karama babba mai girma imam rida ya faɗi abin da ke zuciyar kurasani ya ya kai kurasani idan ya kasance abinda. kuke cewa daidai ne wato babu Allah da mu da kuma zama ɗaya domin sallar da muka yi da hajjin da muka yi da azumin da muka yi da da muka yi muka yi sadaka muka taimaki mutane ba zai cutar da mu ba tun an mutu ba za a dawo ba ko babu Allah ba lahira amma idan maganar mu ita ce daidai cewa akwai Allah akwai lahira to mu mun tsira kun taɓi wannan karshen takatsantsan kenan da hankali zai ce mutum ya To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kowa da komi ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa sauti da kuma shi Malam Hafiz Muhammad nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci. Iran ne muku fata alkhairi. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa gidan jamhuriyar Nijar. Jihar Maraɗi Hassan Barka ne muka fata alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan rado Iran mai tara albarka. Da farko ina nuna alhinina da abin da ya samu wannan 'yan uwa namu na ƙasa Iran da wannan haramtacce ƙasa ta Isra'ila da Amerika da Faransa suka hallaka mana sai mu ce kullum nafasin za a yi katil mauti dukkan mai rai Allah sai ya nadana masa zafin mutuwa kuma mun tabbata bayan su bane aike ne daga inda lahi. lokacin su ne ya cika daga yau mun san haka al'amari yake don mai rai ba zai wuce lokacin da Allah subhanahu ya kaddare shi zuwa wurin Allah ba Allah ya musu gafara kuma Allah ya ji kansu amma mana bakin ciki da wannan kashi waɗanda aka ma wannan bayan Allah Allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da masoya kafirci inda duk suke ubangiji Allah ka karya su in masu shirya ne Allah ka shirya da su in ba haka ba Allah subhanahu ka maganin su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu. Zan yi amfani da wannan dama in yi tsokaci kuma in isar da ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwan musulunci musamman 'yan uwan musulmai na ƙasar Iran dangance da wannan harin ta'addanci da wannan kahira ƙasa ta kayi ma iran gaskiya wannan hari wallahi ni dai kai cikin zuciyata na yi bakin ciki da wannan lamari na yi bakin ciki sosai sosai saboda yau da na tashi da safe na samu labarin an yi an kai harin nan kuma an kashi an mazaje da dama sojojin ƙasar iran da yawa sun yi shahada wallahi hankali na hankali na duk inda yake ya tashi ka yau sai ta kai ma ni labarai wanga na doce Welle ko na BBC kwata kwata ba na son saurara rediyon ma nake kunna saboda ba ina bakin cikin abin da ya faru na yi takaicin abin da ya faru gaskiya Abun ne kake ji kawai a mahaliki ka diba daga ranar talata zuwa laraba zuwa alhamis aka fara bayanin cewa an gano isra'ila tana shirye-shiryen kai ma iran hari ka diba abin nan san cewa abin nan turawa nan akwai manahaji cikin rayuwarsu kuma gami da 'yan uwanmu musulmi laraba nan gaskiya akwai manahaji cikin harkokinsu saboda duba da irin yadda ake gudanar da abin nan gaba gaɗe ne ba wai wani boye boye ba ga hili ne amma ba za su yi su kama 'yan uwansu na iran ba su yi su yi taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda su ga wa'annan kafira guda biyu a ce natin yahu da donald trump a gani suna yin wani abu da su ka gaskiya wannan abu mai tir da allah wadda kuma mai tir da 'yan uwanmu na na musulunci bangaren larabawa na wallahi mai tur da halayensu wannan halayya ta manahici da suke nuna wallahi wallahi mai kauce da wannan hali nasu wannan hali nasu wallahi bai kamace mu ba mu musulmi bai kamace mu musulmi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria memba daga muryar matasan afirka To a yau na shigo wannan shiri ne domin in miƙa saƙon na ga al'umma ƙasar Iran bisa ga wannan ibtila'i da ya faru na zaluncin da aka yi musu na kai musu hari. Muna addu'ar Allah Ubangiji don mai hannu a ciki kowace ƙasa ce adda hannu ga kai ma ƙasar Iran hari. Allah Ubangiji ya yi mana ta Allah Ubangiji ya mai suwa musu da abin da suka yi mana. A ƙarshe yana ƙara kira ga ƙasashen musulmai ya kamata a ce su ma sun haɗa kansu la'akari da irin yadda turawa ko in ce yahudawa suke hahaɗa kanonan su wurin tunkarar ƙasashen musulunci da musulmi a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya ƙarawa kasashen ƙasashen musulmai kariya daga azzalumai musamman ƙasar amerika wadda duk abin da ake haddasawa tana da hannu a ciki suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gwamnan ta najeriya memba daga muryar matasan lahiyar afirka assalamu alaikum sashen hausa murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu makeri maɗate da magarmu jamhuriyar ta nijar to gaskiya muna jajanta yan umma musulmi na ƙasar iran kuma muna musu adda ubangiji allah ba su galaba akan wannan kahoran tsinanu allah kuma ya tsine wa ƙasar isra'ila da shugabanninta eh kuma muna kira ga musulmin duniya da mu dukufa da yi wa wannan ƙasashen namu na musulmi addu'a wanda ake zalunta su allah hudda musu hakinsu kuma ba kallacin iran ba duk ƙasar duniya ta musulmi ubangiji allah ka ba mu kwanciyar hankali da mai ɗorewa allah ɗauka musulmi ga sun ce allah ƙasƙantar da kawai mu ci gaba da addu'a kawai allah taimake mu da galaba allah taimake mu da galaba a kawai na tsinanin kahuran na ƙasashen duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hassan barka ina gaishe ka ne ka hata na alheri ka hata alheri kana magana da alai hamza aulun dan uwa isa boka mai albarka allah baraka wa ta'ala musulmi in dai musulmi in dai musulmi na kirki na inda duk musulmi ke na kirki an ce duk abin da ka gani in ka sa bakin ka in baka iya baka sa hannunka in baka sa hannunka sa bakin ka a gama da addu'a wannan mutane ba su san karhin allah ba su mu in su karhin iran ba su karhin allah ba musulmi a gama kai hankali guda a faɗa ma allah a tsaya a faɗa ma allah a yi ta du'a'i bisa du'a'i kowa shi su ba bakin nashi karkashi ubangiji allah ya ta su allah ya nakasa su allah ya sa mu ga iyakarsu ubangiji allah ka tuna su asiri allah tabaraka allah mun roƙe ka dan ikon ka dan mulkin ka Allah dan zatin ka Allah dan ƙurar ka albarkacin Qur'ani da rage ka saba Qur'ani ubangiji Allah Faransa eh, Faransa da Amurka ubangiji Allah Faransa da Afirka ya rabbul alamin Allah ka tuna su asiri Isra'ila Allah kamar da ƙarƙashin ƙasa ƙasa Allah ka tuna ta Allah ka tantar da su da janabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu an gaba yau Allah Allah ka taimake mu Allah ka mu jagoranci bisa mun gamke Allah Allah ka taimake Allah ka taimake mu ka taimake ilo ubangiji Allah kuma ya tada mu Allah Allah ka kaddama Allah ka takka Allah ka nakasa su Allah kuma ta su cikin duniya ya rabbal alamin Allah ta tasiri ubangiji Allah biya bukata inna makwata alaihi ka bukata a huta lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon iran mai albarka da fatan kuna lafiya da fatan allah ubangiji ya taimake ku allah ya kara muku daukaka mun samu wanga bakin labari da waga nan ne ƙasa ta isra'ila da munafukan larabawa suka haɗa kai suka kai ma iran hari cikin wannan dare to kada mu samu damuwa kada mu samu damuwa daman ita duniya a wurin mumini ba gida bace na abannan ne ko ba haka ba addu'a da dai zami ubangiji Allah martanin da Iran zai abanna Allah ya wargaza kasashen Isra'ila da Amerika da Faransa da Ingila da Jamus da duk masu goya masu ba har da Saudiya ciki muna roƙo Allah duk wata ƙasa da ke goya ma Isra'ila ba ta ke da taimako Allah ubangiji ya wargaza ta daga doron duniya Allah ya wargaza ta daga doron duniya Allah kuma ya ba Iran sa'a waɗanda suka rasu cikin wannan waƙi a ubangiji Allah ya masu gafara Allah sa aljanna ce makomarsu. muna masa kyakkyawa ta'aziyya muna masa addu'a shugabannin iran da fatan ubangiji allah kara maku karfin zuciya ya kara maku karfin ruhi ubangiji allah ya kara maku karfin ruhin da za ku tunkari makiya allah makiya anau makiya addinin musulunci makiya al'umma musulmi allah ba ku nasara a kansu mu dan babu abin da za mu iya yanzu sai addu'a amma wallahi tallahi da muna da karfi da kurciya da abannan ne malam da mu je mu yi shahada a Iran wajen taimaka ma addinin Allah shine mafi ala gare mu akan mu rayu malam ana cin zarafin addinin musulunci munafukan musulmi wanda Allah ya sa suke da rabon shari'a Allah gane da su su gane duniya ta rabu bi yanzu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in kuma ba su gane ba ya Allah muna roƙonka Allah ka dargaje su daga abannan mudiba gabar da yamma kudu da arewa babu wanda ake bauta masa sai Allah shi kadai ubangiji Allah ba irin wannan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna magana da malam abdulkarim dan katsarin maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ne na nakum shahibu daga anjamena cha hassan barka ina wuni an wuni lafiya alhamdulillah barakallahu fik bakhir alhamdulillah ya hassan barka mutane iran wannan ya kamata bari su farka ba abubuwan da yanzu isra'ila ta fara aikata musu nan ya kamata bari su farka ita duk abubuwan da tana faɗa da da wannan ita abun zance ne kawai in ba fahimci komai ba inda tana da abubuwa tun da yau yau an tura sako an ce in ta ƙara mai da martani ita za su ƙone abin nan iran gabaki ɗaya to abubuwan da suna da shi wannan ba ya kamata su masu tutturawa su gamar da isra'ila nan gabaki daya ba ina gani dai watakila iran bata da komai in tana da shi da allah ta nuna mana ta kwantar mana zuciyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato gara radiyon musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanga abu wanga abu ma wanga abu in za a mai da martini ga ai ma shawara ga ai shawara wanda riga ka kwana zai riga ka tashi wanga in dai ba hudaddan magana ba in dai ba hudaddan magana kaka za a yi an ga abu akwai hudaddan magana cikin garaka ubangiji Allah ya karri musulunci ga kahirci amin dan sa annabi amin dan sa annabi kuma da sa hannu bisa ga garaka ubangiji Allah ka toni asiri ne kuna tare da Isa Abubakar tsoho malmarka auluman mada ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan katsar Maradi. E bayan haka muna ma Allah dubun godiya, muna ma Allah godiya, muna ma Allah godiya. Ubangiji Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara taimaka ma jamhuriyar musulunci a akan wayannan makiya. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa ta, ya ƙara ƙarfafa ta, Allah ya ƙarfafe ta da mala'ikunsa. wa'anda ya karfafa annabi da su a yaƙoƙa suka taimaka ma annabi Allah ya taimaki irin da irin wa'annan abin nan Allah ya karya kasashen Amerika masu girman kai su Faransa su Ingila su Jamus musamman ma daɗa waga uwar kafirai Isra'ila Ubangiji Allah ya karya su ta hanyar Iran Allah ya karya su ta hanyar Iran Ubangiji Allah ya ba jamhuriyar musulunci nasara Allah ya karfa karfafa ta muna roƙo ga Allah musulmi na larabawa da na baƙaƙen hata da namu na nan Nijar da na Najeriya wahabiyawa nake nihi wahabiya waɗanda ke da wani ƙaiƙayi a zuciyarsu akan Iran to su aji nan ne su duniya ta rabu biyu yanzu kana bayan Iran kana bayan musulunci kana bayan Isra'ila kana bayan kafirci in kuma ka ƙiya to ka ƙi goya ma Iran baya to wallahi ko ka ƙi ko ka so kai kahiri ne ko ka shekara dubu kana sallah ma dama baka goyi bayan Iran ba wallahi kahiri kake wallahi tallahi kahiri kake baka da wani amfani a musulunci musuluncin ka malam bai da fa'ida to kaji bai da fa'ida kawai malam a nan ne Saudiya ta zo ta cusa mu ainihin mutanen mu malam ta cusa muku goba ta diga muku goba kuna kin ahal baiti ba kwa kamnar annabi kullum abin da kuke so ku ji an ci zarahin annabi an ci zarahin eh, abin nan iyalan gidansa hmm? akan saudiya tana dan baku wani dan mata'i wanda bai kai ya kawo ba to wallahi ku dawo a haɗa kai a zo a ceci musuluncin nan in kuma kun kiya to mu mun barku da isra'ila mu muna tare da allah da annabi muna tare da iran allah ba iran nasara albarka annabi da alqur'ani assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a Hassan barka muna bakin ciki da wannan abin da ya faru kuma wannan abin yana bada mamaki kuma wannan abin yana nuna da har yanzu musulmi suna da rauni in dai wannan zance da muka jiya ne an kashe wanga mai soja na Iran to tabbas Hassan barka akwai munafikai cikin Iran akwai munafikai cikin Iran kuma muna addu'a Allah ya bayyana su paske wannan abin muni yayi muni duk wanga wulakanci da kafirai suke musulmi suna kashe falastinawa yau har wani dan uwa wani musulmi ya zo bayyana inda sojoji suke su ga su ga in daidai inda sojojin suke na Iran suna reno a suko musu bom wanga in ba siri bane aka ga musu ya za su ne wanga abu Hassan Barka gaskiya Hassan Barka duniyar musulunci gaskiya tana neman ai girgiza duniyar musulmi sai an girgiza wannan abun bai kaga sun kashe mana Qasim Suleimani sun kashe Hassan Nasrullah sun kashe Ismail Hani sun kashe wannan na mai tada Ismail Hani ganin sun kashe sun kashe sojoji kuma ya mai na Iran gaskiya wanga mutane sun mana banna gaskiya tsofo kowai wannan mai raban ganin baki ga baki kuma su wanga munafukan in dai akwai su Allah bai na su cikin kasar Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan wannan gida mai tara albarka ina gaida kullum fata alheri yanzu wanga labari da kawaka na kan Tehran shine nake son tsoma baki na kuna tare da Iliya mutunan mutumin kubuce yanzu dai ina cikin kubuce. amma wanga abu abin bakin ciki ne ya kamata tehran ta tahi tsaye da kanta tunda ita ma tehran ba kan wallasa ba ce ta gwada maharamta ta ƙasan na isra'ila ita ma tana cikin shiri wallahi ku tashi tsaye ai ta'addu'o'i ai ta'addu'o'i jama'a kuma tehran kiniya ki mai da martani shine kwanciyar hankalinmu wanda suka riga mu Allah ya shi kansu Allah ya yi musu Allah ya albarkaci bayansu amma muna biye da ku sau da ƙawa wannan abin baƙin ciki ne wallahi ba mu ji daɗi ba amma ba komi abin da Allah nuha ne ya kamata Tehran ta mai da martani ƙwaƙwara To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. sharhin nahajul balaga bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kama ko darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim yakubu alzazzaki ya yi bayani dangane da farkon abin da littafin ya kumsa wato sanin allah maɗaukakin sarki kamar da amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya faɗi cewa farkon addini dai shine sanin allah a yau za mu ci gaba da sauraron bayanin da malam ya fara a makon da ya gabata sai lokaci mana halin nasa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi kulubina wa shafi'i dhunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibina tahirin al ma'sumin سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to a cikin ci gaba da wannan shiri namu na darussa daga nahjul balaga a baya mun fara karantawa daga huduban farko daidai inda amirul mumini ne ke cewa farkon addini shine sanin Allah to a yau muka ce insha Allah akan wannan za mu yi dora bayani addini ya fara ne daga sanin Allah a wani ruwaya an ce wasu mutane sun tambayi amirul mumini suke cewa ainihin muna roƙon Allah amma ba mu ganin ijaba sai ce da su to wala Allah ba ku san wanda kuke roƙo ne ba har wala yau a hadisi kursi sananne cewa Allah ta'ala ya cewa ka san ni kafin ka bauta mini in baka sanni ba ya za ka bauta mini saboda ka sanin Allah shi ne farko wato Allah misali kamar za mu ga cewa da mutane sun imani da Allah amma ba su san Allah din ba a ɗauki misali akwai nasara wanda suke sun yadda akwai Allah ma a wurinsu Allah ɗin uku a ɗaya ne kuma yana da ɗa wai ya zubilla wannan kaga su ba su san Allah ba da yawan mutane wanda suke da awan sanin Allah zaka ga sanin Allah nasu naƙisi ne saboda haka in aka ce an imani da Allah na yawan mutane za su ce duk sun imani da Allah amma sun san Allah sanan Allah na za ka ga an bambanta har akwai masu ilmin sha'anin addini suna ce mishi wai a irin nasu ilmin suna ce wai conception of God wai wato ubangiji ɗaya ne amma kowa da yadda ya conceiving ɗinsa to wannan ba haka bane Allah ta'ala shine Allah ta'ala kamar yadda yake ba yadda mutane suka yi conceiving ɗinsa ba idan suka fahimce shi ba yadda yake ba to bai zama shine ubangijin da ainihin ya cancanci a san shi a bauta masa ba saboda haka koda suna da awan suna bautansa zai kasance suna wani ba bautan wani ubangiji ne da ba sani ba kuma kamar yadda ya zo a babin farko na littafin eh, usulul kafi na shekul kulaini ya bada wani kisa sananniya wadda aka ce ah, wani bawan allah a wani tsibiri ya keɓanta yana ta bautan allah to sai wani mala'iki ya wuce sai gan shi yana bautan sai abin ya bashi sha'awa yadda mutumin ne ke ta bautan Allah to amma da ya hau sama ya duba fayil ɗin ayyukansa sai ya ga ladan shi ɗan kaɗan ne to sai mamaki ya ce ya Allah ta'ala wannan bawan Allah da yake ta bauta a gare ana kuma bai da lada Eh, mai yawa sai Allah ta'ala ce mala'ikan ko za ka je ne ka zauna tare da shi don ga irin bautan da yake sai aka bashi izini sai ya zo wannan tsibiri ya zo ma wannan mutum a sifan mutum shi wannan mala'iki kenan ya zo a sifan mutum ya zo ya same shi ce bawan Allah na ji labarin ka ne kana bautan Allah ne shi mai na zo ma bautawa Allah tare da kai ya ce to suka zauna bayan da suka yi kwanaki sai shi wannan mutumin wannan bawan Allah da yake yawan bauta din sai ya ce ma shi wannan mala'ikin amma dai a matsayin mutum ya fahimce shi ya ce da ubangijinmu na da jaki da sai mu kiwata mashi a wannan ciyawa din mutum daga ciyayi nan suna sun tsoro wulif amma ba abin da zai kiwo a kai to sai shi malakin ya ce masa ubangijinmu bai da jaki sai ce da yana da jaki waɗannan ciyayin da za su tafi a karin kawai to shine da ya hau sama ya sha mamaki shi wannan malaki ya sallama da shi da ya tafi a matsayin mutum to da hausa mu shine na Allah ta'ala ke ce masa to a ina ba mutum lada da daidai gwargwadon hankalin sani ma'ana daidai gwargwadon saninsa daidai gwargwadon iliminsa kaga shi shi yana bautan Allah amma bai san Allah din ba dobe da yake ya shi a ganin sa da wa zuba billah wannan irin magana ba ko daɗin faɗa wai da Allah yana da jaki da wai sai masa kiwon sa da yawan waɗanda suke imani da Allah suna sawwala Allah a matsayin kaman wani mahaluki irinsu wato kamar suna sifata shi da sifan eh, jiki da mahalli da da matsawo da fadi da nauyi wai yazbil don haka yake cewa anan farkon addini sanin Allah to in sanin Allah din kuma in ya kammala sai kai ga gazgata shi to gazgata shi kuma in ya kammala sai kai ga kadaita shi kadaita shi kuma in ya kammala sai kai ga ikhlasi gare shi ikhlasi gare shi in ya kammala sai kai ga kore sifa na bayyana kore sifa a karatun baya a matsayin kore sifa za'ida بغياثة عالم نمود ألم خداي تو يا علي علي يا علي علي يا علي بعلى علوك أعتلي Har yanzu muna cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga. Kan yadda Amir Mu'minin alaihi salam yake fayyace bambancin sifa da abin siffantawa da kuma yadda sufafin Allah maɗaukakin sarki suka zama ainihin zatinsa saɓanin abin halitta ko ma bayan Allah. Ga dai ci gaban bayanin. Shi Allah ta'ala sifofinsa ainihin zatinsa ne. amma ba kamar mahadokai ba waɗanda ke sufofinsu sun karu ne a akan zatinsu kamar ilimi ga mutum ya bi masa a alhali bai da shi kuma yana iya rabuwa da shi kamar in ya shiga mantuwa ko ya ma ya zubi layarsa hankali to amma shi ilimin Allah ta'ala ainihin zatinsa ne to saboda ka kore sifa irin na mahalokai ga Allah shine kamalan ikhlasi sai ce saboda shaidan sifa cewa ba ita ce mausufi ba mausufi ko ba shine sifa ba wannan abu zamu iya ganin shi kamar a duban madubi al misali in ka tsaya kana kallon madubi mu kaddara madubin nan kuma dogo ne haka wanda zai iya ganganin ka tun daga kafa har ka to in ka kalle shi muna iya cewa kai ne a madubin ko madubin ne akai madubi ya bada sifan ka ga kai fes a ciki amma ba kai bane kaga abin da ake ce masa sifa kenan to irin wannan ba za ka iya ta Allah ba saboda sifa daban take da mausufi kuma mausufi kuma daban yake da su ba saboda haka Allah ta'ala ba a sawwala shi a kwakwalwa kamar yadda amirul mu'minin yake faɗi a wata magana gajeruwa mai ɗimbin ma'ana yana cewa ainihin tauhidi shine kai kai tawahumin Allah yace at tauhidu Allah ta tawahamahu wato tauhidi shine kai wahamin Allah wal adalatu Allah tattahimahu adalan Allah kuma shine karkato mai Allah in aka ce Allah ka sawwala abu kamar mutane suna cewa ilmi shine ilmi tasawuri shine mutum ya suranta abu a kwakwalwansa an an kamar an ce wani to wata sura da zuma ko da ma baka san wani ma ko da an ce an yi wani sarki sai ka sawwala sarki to in an ce Allah in ka suranta wata sura a kwakwalwanka to baka san Allah domin shi Allah ana ana kore mishi dukkanin su ba to abin da ke gaba ya kara da cewa faman wasafa Allah subhanahu subhanahu faqad qaran wanda duk ya sifata Allah subhanahu wata'ala to ya fa gwama shi wa man hu wanda kuma ya gwama shi faqad sanna ya biudanta shi wato ya nunnunka shi ya mishi shi yana da yawa ke wa man sannahu faqad jaza'a wanda kuma duk ya biudanta shi to ya gutsutsura shi wato ya mishi shi yana da yanku yanki yanki kaman an yi tarkibin sa ne daga bangarori daban-daban wa man jazza'ahu faqad jahila wanda kuma duk ya gutsutsura shi mishi yana da yanki yanki to ya jahilce shi wa man jahilahu faqad ashara ilai wanda kuma ya jahilce shi to zai ko nuna shi ya ce gashi ya ce ce gashi can wa man ashara ilahi faqad hadda wanda kuma duk ya nuna zuwa ga Allah ya ce gashi can wa ya zubillah tunda ba za a yi nuna Allah ba wanda ya ishara zuwa gare shi to ya iyakance shi wa man haddahu faqad adda wanda kuma ya iyakance shi to ya kididdige shi domin an ce ya yana da iyaka zuwa kaza to daga nan kuma wani abu ya faru zuwa wani gu kaga idan ta nan yi wato kaman ya ce ubangijin daban-daban ne wa man qala fi ma faqad mana wanda duk ya ce a ina Allah yake wato a cikin mene kaman masu cewa cewa Allah yana sama ne to wanda duk yace haka nan to ya tara shi a wani abu kaman ya ce yana sama ne saman ta tara shi wa man qala alama faqad akhalamin wanda kuma yace akan me yake to ya wofinta shi a wani wuri wato in yace ka misali yana kan sama ne ya ce ba shi a ƙasa kenan a nan ƙasa ba shi kenan to wannan wa'in sufofi ne na Allah ta'ala a wannan darasin shi kuma ƙari ga wancan shi ma kamar yadda muka yi na wancan insha Allah azim za mu ƙara bayani a darasi na gaba kafin mu je ga wani bangare na wa'annan darussa insha Allah da fatan an amfana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim babul ilimi wanda shi ta Allah rahimi babul ilimi alimul gaibi kai ka wadatu da ilimi babul ilimi a tabbata hakika babu masani sai dai Allah ali To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ma kawo karshen shirin yau. Guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzazzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. fatoyin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a ci gaban shirin fatoyin musulunci a wannan sati za mu yi magana ne kan sallar ijara wato sallar da aka ɗauki hayar mutum ya yi wa mamaci ko mamaciya ya halatta a biya mutum lada kan ya yi ramakon sallah da ke kan mamaci hakanan sauran ayyukan ibadu da suke kansa da bai yi su ba a lokacin da yake raye misalin azumi wanda idan mutumin da aka biya shi ladan ya yi ramakon sallolin da ke kan mamaci ko ya ayyukan ibadu da suke kansa to hakan ya yi sanadiyan sauke nauyin da ke kan mamacin kuma babu matsala ya kasance mutumin da za a biya shi lada domin ya yi ramakon sallolin da suke kan mamaci ya zame shi ne aka masa wasici kan ya ɗauki hayar wanda zai yi ramakon sallolin ko ɗaya ne daga cikin makusantan mamacin misalin ɗansa ko kuma wani bare ne aka ɗauki hayarsa don haka idan kafin mutuwa ta riski mutum ya yi wasiya kan a ɗauki hayar mutumin da zai masa ramakon sallolin da suke kansa bayan mutuwarsa wanda za a biya mutumin haƙƙinsa daga cikin dukiyarsa da ya bari to matuƙar ka ɗauki hayar mutumin da zai ramakon sallolin kuma aka samu tabbacin cewa ya yi ramakon sallolin to wajabcin ɗaukan nauyin ramakon salloli da suke kan mamaci ya faɗi a kan babban ɗansa da ke raye sharaɗi ne mutumin da za a ɗauki hayarsa kan yi ramakon salloli da ake bin mamaci ya kasance mai hankali mai imani balagagge kuma masanin hukunce-hukuncen fikihu wanda zai gudanar da ayyukan sallarsa ta ramako daidai da ishtihadinsa idan ya kasance mushtahidi ne shi ko daidai da fatawan mushtahidinsa idan ya kasance muƙallidi ne shi ko kuma daidai da itiyaɗi idan ya kasance muhutaɗi ne wato wanda ya san yadda ake aiki da itiyaɗi ba sharaɗi ba ne mutumin da za a ɗauki hayarsa domin ramakon sallolin da suke kan mamaci ya kasance adali wanda idan ya kasance amintacce hakan ya wadatar. ya halatta ɗauki hanyar namiji domin ya yi ramakon salloli da ake bin mace da ta mutu. Hakanan, a ɗauki hayar mace domin ta yi ramakon salloli da ake bin mamaci namiji, wanda kowane daga jikinsu zai yi aikin da ya rataye a kansa ne a matsayinsa namiji ko mace. Misali dangane da haka, namijin da yake ramakon sallah wa mamaciya mace, idan sallar da ake bayyana karatu ne kamar sallan asubahi. to zai bayyana karatunsa ne, sallar da ake ɓoye karatu kuma zai ɓoye ta, misalin sallan azahar, ita ma macen da take ramakon sallah ga mamaci namiji, za ta kiyaye halinta ne, misali, sallan asubahi za ta yi karatu ne a ɓoye, kamar yadda take sallolinta na yau da kullum. Bai halatta a ɗauki hayar mutum mai uzuri ba, domin ya ramakon salloli da ake bin mamaci. misali mutumin da bai iya miƙewa tsaye ko wanda yake da cutar yoyon fitsari wato ba iya riƙe fitsari matuƙar za a samu wanda yake da ƙoshashen lafiya to jama'a ganin cewa lokaci ya yi, za mu sa aya a nan sai a mako na gaba za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Resulullah aleyhi salatu aleyhi salatu